Da yake wannan yankin nafiyar Afirka ya fuskanci barazanar 'yan ta'adda shekara goma da wannan al'amari na buga littafi tare da fayyace halin da muke ciki. Na yi ƙoƙarin kutunta shi da na Afghanistan saboda a can Amurkawa sun je domin korar 'yan Taliban kuma su murƙushe ta'addanci. Biyo bayan shekara 20 sai suka bar wurin ba tare da cimma su ba. Na yi ƙoƙarin bayyana rashin cin nasarar taimakon ƙasa da ƙasa da aka wa ƙasashen yankin Sahel. Na yi kuma maganar kasancewar sabbin masu hannu cikin al'amarin kamar su Rasha, Turkiya. Ko akwai wata alaƙa ta musamman game da wannan yaƙi a Sahel da kuma Afghanistan? Akwai al'amuran na halittawa kuma suke dalilanta wannan kwatancin Na farko dai a Afghanistan da yankin Sahel ana kan aiki da ba a da saba. Amerikawa sun bar Afghanistan ba tare da shima gururkansu ba kuma yau a yankin Sahel. Su ma Faransawa ya kai musu tilas ga barin ƙasar kasar mali ba tare da cimma gururkan nasu ba a kasar mali lamari na biyu ana fuskantar rashin cin nasarar taimakon kasa da kasa a afghanistan miliyarori aka zuba a kasar a ƙarshe wannan tallafin bai kawo wani canji ga rayuwar al'ummomi cikin irin yanayi guda muke an kuka ɗau aliyan sahel g sahel gamayyar ƙasa da ƙasa a yankin sahel duk dukkan wa'annan sun zuba gwamman miliyarori amma an kuka je a gosi kasar mali a salan arewa maso gabas a burkina faso a talabiyar kasar niger ba za ku ga tasiri ba na wannan tallafin cikin rayuwar al'ummomi lamari na uku dubarun gungun 'yan ta'adda su taliban fasali gare su tsantsa abinda suke so shi ne afghanistan din kawai ba za su yi aika-aika ba a paris a london ko new york gungun 'yan jihadi a yankin sahel da ke goyon bayan gungun 'yan ikirarin islamiyya gurin su yankin sahel ba don su je wani wuri ba cikin duniya. A baban nan kun ziyarci Najeriya, Mali da Burkina Faso kasashe uku da ke fama da matsalar tsaro. Ya kuke nazarta matsalar cikin waɗannan kasashe? Na je Najeriya, Chadi, Burkina Faso, Niger. Yanayin yana kyautata sosai a kogin tafkin Chadi fiye da yankin Sahel Occidental. Boko Haram a can ta yi rauni sosai. A arewa maso gabas ga ƙasar Niger, Mali, Burkina Faso har yanzu yanayin na ba da damuwa. Gungun 'yan jihadi na kaiwa al'ummomi hari. dubarar ƙarfin soja ba ta ba da isasshen sakamakon da ake so ba.